أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيء إكاو دا موتا نانا أسكينا شيء قابل باب قوله والمؤلفة قلوبهم ina fata kun gane ko da ranar mun fara shi amma yana nufi ayan da inna ma sadaqatu fukara wal masakin wal amina alaiha wa mu'alafat qulub wa fi rikab wa mu'alafat qulubuhum wa fi rikab shine ayan da yake nuna ishara cikin suratul bara'a to mun fara karantawa cewa kala mujahid mujahid yake faranta kalman cewa mu'allaf ina nufi bil a neman a samu don zumunci jawo hankalinsu da su fahimci addini su yarda da addini su, su, su, saba da addini su kwadai da addini shine ta'allaf ta'allaf a jawo mutum har saba da kai to shine mujahidi ya ce wasa wannan sabon farko jin suka abu shine afiya shine a ba su wani abu mutum duk taurin kanka in dai mutum kana bukata mutum ya doki dukiya ya baka su daya su biyu su uku to rashin kunya da zaka masa ba zai ga maka mada ba in zaka yi abu ka dan fara mutuni haka kasa don an riga an gama da kai musamman kana bukatar wani dukiya ko ka shiga wani bala'i an fito maka da bashi an kama ka huzuhu fa bulluhu za kulle ka shi wani ya doki kudi ya biya ko wani abu ya faru ko kyauta ko zaka yi wani abu wani ya baka wani abu ko kyauta dai haka don haka suna manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya mana manzala sallallahu alaihi wasallam shi zai ba kyauta shi ikwana yiwu eh zai doki abin da yake da shi bayar kuma bai ji da wani abu a zuciyarsa ba shi sa mutane suna son manzala shiwa kasancewa halittarsa ha kawai ban da nubuwa ma Iri yadda Allah ya zuba jikinsa sa, da siffansa da mu'amalansa al'umma suna son sa haka shi sa kafiran maka ba suna son sa duk abin da ya biyo daga baya hasada ne don zai ce shi annabi efi kowa saboda akwai kabila saboda gida-gidan da suke da shi makka ba wanda zai ce shi ne shugaban makka kun taba jin amir makka ba kowa shugaba ne to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya san hanyar da yake ja al'umma to shi sa lokacin da gazwatul handaku suka kewaye madina manzo Allah ya san yadda kafirai suke shi ya kira mutane madina ce ya rage abokanin gaban mu ku yadda mu yi yarjejeniya mu kira wasu kafin mu ba su dabino gonaki dabino don su gudu su kyale mu in sun kyale mu shikenan kyauta ka gan kyautan da yake kyauta in ka ba da kyauta da zuciya daya to a gaskiya za ka saba da mutane amma yanzu idan da haka mutanen mu sha nan su daban da kyauta eh, mutanen mu masu karɓar kyauta kashe uku ne an ba shi kyauta wani ka ba shi kyauta to zai zamana ya saba da kai kenan ma'ana ka ringa maimaita kana ba shi in baka ba shi lokacin da yake bukata ba to za ku yi adawa mai yawa wannan kuma ban sani ba shi nan tabi'an namu anan ko zakka ne mutanen gari yadda alazai mu suke gaya mu in ya ba mutum zakka wannan shekara shekar mai zuwa bai ba shi ba to gara da bai ba kan farko ba a dawon da za su yi sun fi farko in ka bashi ka bashi ma'anan ka riga ka yi kuskura ka ba mutum to in ya zo baka bashi ba to fitinan ya fi bai da aslan ma baka bashi ba ko zakka ko ni kyauta ma'ana yana suman ka hana shi ne ka wulakanta shi ne akwai wanda kuma zai karbi kyautanka ba godiya zagi ina gan haƙƙinsa ne dole ka bashi iya mutane suna nan wannan ko wanda kuma aka ba su kyauta suna gode ma Allah suna ga wata nima ce na yanwantaka ake musu saboda ka wannan kyauta shugaban talikai koya mara yadda za a kyauta shine ina daga cikin makarim akhlaq yake cewa sana Muhammad bin Kafir akhbarana Sufyan an abihi an ibn an ibn abi nu'aym an abi sa'id khudri radiyallahu anhu qala bu'isa ila nabi bu'isa ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in fa kasamahu baina arba ya ce an tura ma manzala kyauta wani abu don iraba ma shi manzala ya raba mutanen guda hudu to waɗannan mutanen wakara a ta'allafu manzala ya ce na ba su kyautan ne don saba da su da ajini don jawo hankali su da ajini don shiga da su a cika ajini don imani su tabbata a cika ajini kala rajulun ma adalta أعوذ بالله فقال يخرج من ذئ ذئ هذا قوم يمرقون من الدين shi wani ya tashi irin jara na inda irin wannan akwai su da wasu yara in sun tashi magana ba na jin su kowa ni na gaya maka gaskiya ne kuma mu yi mu kaza kaza ni abin da ni na gane wasu matasa ko wasu masu son zuciya in dai sunna ya iya yin wani rabi sunna wanda yake iya yi to wanda ba ya iya ba shi ci mutunci sa nan wurin amma shi ba zai iya yi duka ba fa amma wajen da yake gan zai iya yi to wanda bai iya wannan ba shi ga yana surutu ko taro na aka je baya zuwa da wuri ya zo da wuri in ya zo da wuri ya gan kowa bai zo ba to jira in zai bude taron shi ya fara zagi wanda suke zo makara amma shi za aka ci bai zo wato daya to duk irin wannan tabi'an banzan ba tabi'a bane kar mu da ko cewa shi ya sha kar da ko Allah Allah ya shirye ka da shawarar mutane abin da ka iya yi ka sa mutane su masu ya kai maka ruki Allah ka cika naka kaga nan wurin akwai wannan mutum da ya tashi ina sai burge jama'a ne ko ina tuki ma adalta baka adalci ba baka baka adalci ba kaga nan manzala bai ce da arni ba ne manzala bai kafirta ba manzala bai ci aka shi ba amma daga baya ya shiga cikin hawariyu cikin hawari shi na ya kashe shi don siffar da akwai wani abu nan kamar nono ya fito masa anan ina da nonon sa ya girma girma kuma kansa idon sai shiga ciki yayi yi yayi kwalkubu kullum a cikin aski ki aka kashe shi shine shi na umar shi na ali ya daga shi ya ce ashhadu anna muhammad rasulullah kuma manzo Allah ya fada ne hawa ne shugabanni hawariyo suka fita suka yi hawa eh jawa? Allah kiyaye kiyaye jawa? eh gara ku canja <laughs> jawa? su ne jawa? da aka aka huta da wannan fitinan su Allah ubangi kiyaye kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa siffan su hawarjawan ya ce matasa ne masu kananan shekaru ina cikin buhari zai zo kuma za a gan su siffan su shine kwalkubo ka gan zina shi gashi ma ana gan wani ado ne kuma in sun tashi kiyam laili dan waye gari kuma fagen yaki duk wanda ya jawo baya kafin na gonsu mace tana cikin gina lalata yi sallah ta yi azumi kuma kariya kafirci ne cin haram duk abin da ka bayar kafirci ne kuma suna ibada sosai to amma abin da ya shiga wuta ba ba ba kyakkyawan yansu ba ba shaja'ansu ba a'a bai dace abin da manzo Allah ya kawo ba kaga suna da abubuwa nawa sun shiga abubuwa guda biyu kawai da suka kauce suna da tsayawa akan abu kuma daga gaske suke yi dan Allah fi abu shi sa zai kashe ya gan aboki adawa shi sai kuda kashe shi kuma kan gaskiya saya shi ina tsaman gaskiya ya saya kan gaskiya ma'ana abin da yake yi to amma duk abin da yake da gaskiyan da yake da karfi tsiyar da yake da neman gaskiyan da yake bai dace abin da manzala ya kawo ba abin da zai sa shi ga wuta ke saboda ko a ko kana abu abin bai dace da manzala ya zo da abin da kake wuta ne zaka shi ba abin da ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya sauka kuma an ce ga da za a yi kaga hawarijawa su daga gaske suke yi cewa suna yi abu ne suna neman daidai ne to amma sun kauce hanyar daidai ba san daidai ba tunda sun samu sahabbai su tambaye su ba suka zuba da ribi addini suna ce ba su bukatar sahabbai su karɓo ruwayen sun sahabbai sun kafirta to ina da ku dauki addini kamar in shi ne yanzu ce sahabbai sun kafirta shi dai bilal da da da abin nan da da Abu Zurra Abu Abu Abu Zar Gifari da da Salman Faris sauran baki kai arna ne to in da ya rubuce ya faɗa ke yaushe zai samu addinin sa ban san dan shi yaushe ke irin sallah yanda hawariya suke yi yaushe ne dan shi yake da amana kuma hawariji yaushe ne fagen yake dan shi yake tsayawa to hawarijin ka ba shi abun zaka zo ka tada shi haka kuma hawariji in kuna fagen yaki ana fagen yaki she sun ga wani sahabi ina sallah ya taka akaran ya taka igiyan rakuminsa shawar ya suna masa dare sun ce wannan kuma wai shi sahabi ne yanzu ma wai ina sallah ne mai ke yake kuwa da rakuminsa wani irin mutum ne ina sai a wajen Allah shi ne sahabi ya ce ai saboda ku an ba mu labarin ku dama mu muna tare da manzali haka muke yi ku kuma za ku yi yadda kuke so amma ku ba ƴan wuta ne ba ku da wani amfani to ka gani jiya masu zafi na bawa da kai hawarijawa tsaitwa ji za su yin yaki ga shanti su karfi sha hadu a gabza kashe su don wanda ya bugu arne ne matansu suna cikin gina al'ada ana sallah ana azubi wanda ya kai kafiri ne wanda ya ce haram kafiri ne to dan shi ban kai waɗannan ba amma tun da suka kauce hanya abin da manzo Allah ya kawance dan wuta ne kai kuma ka zo me kake yi ne ma har ka fita da sabon ciki su sabai su duk wanda ya musharaka daga sayyidina ali da ma'auya to wannan lokacin sun ce duk kowa kafiri to a kaga kuma ba su rayu ba sun samu sahaban da ba su shiga wannan musharakan ba sarka jini she suka kawo hankalin su to yanzu in sha baki da addinin ba ba ba ba wai zancen addini na sahabai ce zagin sahabai wani ne ya zo mu ziyara jiya wani nan da wano ya ce sun dawanu sun kama wani yan shiyan nan sai suka samu masallaci ala suna suka rubuta sabai guda hamsin aka ci mutum su aka manne shine jiya ya zo gaide ni yake ga ala suna ne ce ga gashi yan shiya an kai su kara wajen yan sanda sun zagi sahabai guda hamsin sun manne haka ba za su kai iban sani ba ahlus suna kowa suke daji ne kuma tasan kowa saske da ne ban sani ba ko gara mutum ya zage yayi na da ya zagi gidan manzo Allah ko ya zagi sahabai domin addinin manzo Allah shi ya nuna yadda mu girmama iyaye addinin manzo ce da wadannan in za su tabbi abin nan su je can da Allah ku ringa kai abin naku kasu muke yi eh ku ringa aje can she ku ringa yi kaga addinin manzo Allah ne mun zama mutane manzo kuma sallallahu ba wanda ya fi son duniya nan in ka so abin manzo ke yake so shi na manzo Allah yana son gidansa kuma Allah yake muso su ne ummahatul mu'minin manzo Allah yake law kuntu muttakhiza khalilan la akhadtu bakar khalila manzo Allah addini ne yake mu ke ku ta ma iyaye she mutum duba a ce wai ahli sunna masallaci ahli sunna kuma dan shi zai zagi sahabbai hamsin in kai shi kara wajen yan sanda shi dai dan sanda zai raba fada amma kai bakara ba Allah ya sa dan shi ne yana da bombu aji shi da za a raba mu fara don tun da ya zage yayin ka shi kaje ka kai kara ai a zo kuna faɗa na ce me ya faru ya ce ya zage iyayena amma mutum zage baban ka je kotu ka je kotu ku ce ya zage iyayena in e, za a za a raba faɗa cewa yake da gaskiya me yasa kai kotu shi ai jiman tuku a je ta cewa da ya ce gashi ya zage babanan shi shi na kai masa kutuko ma sai sani ba ko miki damu mahaukatan wansu suna shi wazi lecture iyala akwai tashi kuma ya yi abubuwan sai ina saman wannan shi na jini sabai hamsin mutum ya rubuta ya zana su mai ma da masallaci ahli sunna <laughs> na ji an dauki ajinin wasa ne ajinin kuma ba wasa ba ne wallahi eh, eh, aina ma su zauna ma kuntum amalo. abin da ka aikata shi za ta kaman waɗannan bayan Allah ne ba za ka iya masa addu'a ba kama harshen ka da su hmm? duba hawariyu ya eh, duba hawari wani irin sifa duba mutum shi je ci da manzo Allah bai azarci ba don shi gaskiya yake fara kana sai yake fara gaskiya wai ba dama ne shi sahabi za su kashe shi manzo Allah ya kiyale a shi saboda Allah ya kaddara za a yi wani abu da shi ne ma dauki manzo Allah zai ya share shi to amma kaddara ya riga komai ya ce akwai abubuwan da Allah ya kaddara da shi za a ya kyale shi kuma shi lokacin ya kai aka kashe shi babu kawaliyan alladina yalmizuna mutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin bala'in talauci ba an rasa matasa suna nan suna da karfi sahabbai ana bukata kayan yaki ana bukata ce da fakirai an yi hijira mutane mata sun kwashi dukiya al'umma sai ya za a samu economic shi aka kudatar da mutanen su ba da tatawu'i da cikin su za a ce da fakirai da makafi da samu kayan yaki haka kudatar da sadaka to sahabbai suna da lafiya amma ba su da shi suna da lafiyan jiki amma ba su da shi to shi an nuna masu cewa lafiyan ba shine arzikin ku shiga jeji ku nemo dukiya tunda nawa nawaye na a jeji na Allah ne ka ba sayarwa adda kawai zaka nema ka je ka sayar ka zo ka zubar da shi ka sayar ka ce don lafiyanka kenan sauran ka ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazina yalmizuna wanda suke aibantawa mutawwi'ina wanda sun mika annu sun mika wuyansu da Allah suna ba da tatawwi suna suna neman yarda Allah yalmizuna munafikai suke aibata su don suna ba da sadaka daga cikin mu'mina wanda suke ba da sadaka munafikai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba da sadaka sabai sun da su daga gaske suke abun su wani je kamar yadda aji shi zai zo je ba shi da sisi ya shiga jeji kawo kayansa wasu kuma da suke da shi ya su zo su ba manzan Allah munafika waye garshe su zo zauna abin nan fada manzan Allah suna zaune su ba za su bayar ba amma wanda ya bayar za a yi da shi yi ya ya ibuna suna aibatawa wajodahum shine da yake cewa zina la yajiduna ila juhdahum ba sa ba wai duk na gare su ba mashakka shi sun sha wala su samu ba na su ba da sadaka wajahdahum mimana taqatu iya kokarin su suke yi su samu a waye gaishe jiki kafin samu abin da zai ci amma duk da haka shi su doki wannan abin da suka yi sadaka su ba abin da suka samu shi su ba da sadaka yace adasani bish ibn khalid abu muhammad akhbarna muhammad ibn ja'far an shu'ba an suleiman shu'ba shine a shu'ba dan hajjaj yake cewa ba hajjaj wanda ya kashe abin nan ba eh. an suleiman an abi wa'il an abi mas'ud qal lama umina bi sadaka abdullahi ibn mas'ud ya ce lokacin da aka hore mu mu ba da sadaka na fata an gane to sadaka na tato'i na to kunna natahamalu muna natahamal mana natakallaf bil haml muna kallafa kanmu da neman arziki haml mana mu je mu dukko ice mu yi dukko mu zo mu kwashi kaya ko mu yi dokko natahamal bi mana muna mu shakka mu nemi aiki aiki mu yi aiki na gini ko mu yi aiki na wani da wanda akwai mashakka a ciki don mu kawo saraka ja abu ukail abu ukail ya je wannan aikin ya samu wuni daya ya so abinci na alkama shi ya kawo binisu sa'a da ya samu sa'ida jike ya samu a dukiyar da ya samu ya je aiki aka biyan shi sa'i shi ya raba abin sa'i kwano daya shi ya doki sa'i shi ne in nisu sa'i je ci nisu sa'i ya je ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji bangaren fa fa ja abu ukel bini nisfu to shi ya je ba da nisu sa'i saboda abin da yake nan shi ya ba da rabin sa'i wa ja'a insan bi aksar minhu shi wani mutum kuma ya zo ya ba da fiye da haka fakala munafikun su suna zaune ba su bayar ba inna la la gani an ta hada ce an labaruwansa da wani nisu sa'i da an ce a da sarka kawai shi mutum dauki rabin kwanin zai kai ba Allah ina ruwan Allah ai mawadacin ya fi wanda zai kawo nisu sa'i shi abu kai kuma abin da ya samu ke ne je duku ne kawo wannan nisu sa in ma aji a ba fakirai a ba masu don waɗannan abubuwan ko za ta fi hayaki mashi a ci wannan nisu sa ko rabin garin rogo ka kawo shi amfani ne yanzu halin da muke ciki ma yanzu fa فعل هذا akhar amma ka ga wanda ya kawo dukiyar da yawa ila riya yayi ne don a yabe shi riya ne ba don Allah ba a dama munafiki ya ba sauki da an za ka tsaya ka bi munafiki ai ba za ka abin kirki ba hmm. duk wanda yake zama wani wajen wajen irin wajen nan wajen zama ko wajen mai barin ko wajen mai shayi ko wajen titi wajen majalisa to mai yasa ba san kansa zai shiga cikin munafiki ba abin da suke duk wanda ya wuce sha zaka duk wanda Allah ya bashi azaza a yi da wani a yi da wani kai ya kama har iyayensu suke yi da su to ba da abin yi dama harshen su shi harshen shi dai zai kare su kuma dai harshen su ke sakewa suna bakin ciki akan kowa musamman suna ga mutu a gan mutum na wuce da sabon mota in ya wuce ya kada masa shi a ce ka dan banza ba san kowa ya ciki ba mutum mumini ne ko menene ba san shi ba amma don mene ya hau mota ko babur ne mai dangin kawo ce su shi sun yi da kai shi mai tafiya irin su kafansa ya baza ina wucewa shi man dai na daga kai shan taka shi kawai lalle ka zama klasin su shi ku zama lafiya kaga abin da suke yi kenan to yanzu ya za a yi a ce wai mutum ya je yayi kokari ya kawo ni su ka ce Allah ba ruwan sarki wani kuma ya kawo kudanci don wayar yayi mana a fata eh a bar ajinin ma to wannan shine manufan su wannan eh, irin sa ana samun sojiya matasa irin ku a sojiya sai ga wani Allah ya bashi dama ina yin ibada amma shi sai ringe wasu wasu da shi shi a ga ya je wajen malami na kuka ce malam ni dai na kasa gane abin da nake ina yake alheri amma shi sai ringe gan kamar ya nake sai masa nasiha duk mutum kirki shi shi ta shiga ya same ka in ba ka yi in kai mutum kirki ne sha a ce ba ka yi to wannan hanyar za ka shirya amma kana yi to ka daina wasuwasi cewa wasuwasin da kake yi abu ɗaya ne duk abin da zaka yi kai kanka da Allah ka auna kai daidai da zuciyanka in kai ya dace to ka dogara da Allah ka roƙa abin nan amma kai mutum kirki ne to shaitan da zai ikyale ka ba zai rage maka wasuwasi ka abin da ka yi ba daidai bane to wannan munafiki haka su gashi hadisin zai fito karara ka gani qala إسحاق li abi usama قال ko ba haka bane ha هكا oh, fa nazalat ani dai bai kawo nan ba ya kawo aya wo oh, kuna bai zo ba ne saka muku alheri na ayan su an suka da ayan kenan hmm. sabab nuzul kenan alhamdulillah Mm. ehe gashi nan yake cewa inna la laganiyu an sadaqati haza wa ma fa'ala hadha al-akhar ila riya fa nazarat allazina yalmizuna mutawwi'ina shi Allah ya sako da aya ce wanda suke aibatawa da wanda mutawwi'ina wanda suke ba da sadaka suna yi dan yarda Allah minal mu'mina daga cikin mu'minin fi sadaqatin akan ba da su wannan tatawu'i ne ma zakka bane wallazina la yajiduna ila juhdahum waɗannan da ake kama akil abu akil bai je ya san abin da ya kan fashi da ya sha mushakka ba sa san dukiya shi da suka sha wahala kafin su kawo amma duk da aka arge masu arge masa aibata su Allah ya so koriya ya goge su da sahaban kansa ya tashi abu akil da hanka ce abin da ya kawo Allah ba ya tashi tashi hankali ya same shi yace duk abin da na samu kenan suka ce ayan lai na ruwansa da wani misal to yace hadathana ishaq ibn ibrahim qala qultu li abi usama ahdathakum zaida an sulaiman an shaqiq an abi mas'ud ansari yake cewa kala kana kaga abin mas'ud ansar shi da aka kawo sunansa inda abulayb mas'ud ne shi ce abdullahi kawai wuce kala mm. kana rasul sallallahu alaihi wasallam ya amur bi sadaqat ina ba da umarni a ba da sarka ta tau'i ba wai mai kudi ba ne shi sa kake ganin muna da yanci mu ce da duk almajira tara kudi ake alheri da shi ko yana da shi ko ba shi da shi saboda ma dama kana da lafiya akwai cikin ahli suna wani ba su lafiya akwai mutane marayu wanda aka bar su akwai aiki alherin da ina na ma dama kai kana da lafiya baka da dukiya to umarni na economic ne duk a tashi a nemo da mushakka tara wannan dukiyar amfani a jini da shi amma ma dama kana da lafiya ka zama ka zama kana bara mutuwa zuciya ka ce baka da shi to wannan ba sunna koya mana ba dan an hijiran nan ba wanda yake da komai to ya za a samu economic ya za a tara tattara arziki ya za a yi kullum na gaya maku ga waɗannan mutanen a tasbik kanon na malamai nawa ne malamai nawa ne shi malamin da yake yi wannan jihudin fa sa mala bakar zai ne fa dan kalashin zai garkawi yanzu zaka ji garkawi masallacin da ya gina bai guminsa ba ta ba gina yin sa nan Kano ba don mu duk masallatai na imma abinda muka kwata ko abinda mun da suka gina mana wanda muka gina kaɗan ne shine na Kandahar da na garin kaya garin kaya kuma kaga yanda yake an yi shi ne don hamsa salawati na abu Pakistan wani ne bamu wai su suka ce ba za a yi ba aka yaki aka zuba da jini ma shi dai yanzu nan da ake hada asusu ce ga wani mai kuri ne gina yanzu wanda ba wannan masallacin da ya gina bayan ya gama masallacin shi ya gina mustafa asibiti ina gina ban san kwan kare ba ana nana gini kuma gan abu masu hijabi to almajiransa ne kuma wuraren da ake ga ana yaki da arna in dai zance addini shi ka ga tuwar almajinsa suna koyewa kuma ka gan shi kullum ligansa haka ne ina ciki yanzu akwai uh, shekarar da na je ya ba da umarni almajiransa kuma almajiransa ba wani wani masu dukiya ba ne ya ce a daina din kamar na sallar ija tara kudi a sake gina masallacin in ka je wajen mata ba musalla kawai dukiyarsu ne majallar na suka fara a nan suka fara majallar nan kamar wasa-wasa yanzu malam bakar hudu ne ya fara majalla nan so biyu sau uku aka buga abin ya tafi yanzu shi kaɗai ne ke wannan aiki malamai nawa na ce mu wannan ya kama ya kama gabas wannan ya kama kudu wannan ya kama arewa nan kano me ba za a yi ba irin malam garka wuya nawa na kano miliyan ba mutum da ya bani don akwai cikin ku wanda karatunsa da shi duk ɗaya suke a cikin kwana te na masa aiki ashe ba karatun ba na aiki ne ba karatun ba ne yan wa kuma ka je za ka yi mamaki yan wanda Allah suna boku ne yan boku ne ma duk ligiman da aka yi da yan shiya wanda suka sara yan boku ne su Ahmad da suka zo na yan boku ne suka saya suka ma yaran su train da ajini da wazi su ne suka ce suke taka ma yan shi'a a can amma Kano saboda shi ne dimbin munafikai gashi wanda duk dan shiyan da ya gudu daga Sokoto ne yake matasa alu suna wanda su ne suke da hakki. lokacin da ake zagin sa a taka masa birki amma shi ya bugo ya gaya dan ya gaya abokin sa ya gaya malamin sa wai da in sha anguwan mu to wani irin al'umma ne wannan dan shiya tun da na gida armiya ce yi kafin sa a makaranta ba su a gaban ka lokacin shi dan sanda zai raba ku iyaji ne sa mai taba na na Aisha ko ya taba shi na Bakar ana suman shugaban kasa zama zai yarda da wannan da du constitution duniya ne iyaji ne sa amma domin zai zo ko arne ne ya taba sahabai shan ya ji jiki ma kawai mutumi ya musulmi bakake ba sun kuma ba jahilai zo suna zagi jinin kana kallo shi ka bugu waya ka ce wai wa ga yanda ake yi aka ka tasbik mai yanzu ba da turanci suna yi kano na kaka ku nuna mojin dan gari da yi a dan kwatanta abu ma abinda kuka saba shi ne wazi ana wata ga wata to za a ga an taru an taru an taru kwamfin zai zo tafsiri nan bashi da tafsiri masu zuwa qur'ani da tafsira nan rabi ne sulusi ne ta kasa kashe uku da ɗaya ne suke zuwa tafsiri sauran shi ga shi keke kamar birki ina ji a faɗa mangaran da zai ji i burge shi a ce wani na wuta shi dan aljanna shi aljanna ne karatu wanda shine tabewa wadatu zaku an fusa kun kar ku hadu ku gan cewa ku ne da abin da ku yi ku ne daidai wani ba ta yake kuma ba ku aiki wannan shine ba zai yi ba shine ba zai yi ba duba Kano na billahi azum a ce yanzu abin nan abin na dawano yan shiya sun kirfi a dawano kuma ahli sunna muke ko kuke da karatu kuke da san Allah kuke da Qur'ani me yasa ku ba ku da tausayi da rahama ku tashi kuma ku yi wani ku yunkura ko unguwannin naku wanda matasan da ba su samu gaba ku taimake su da karatu ku bada su mutane ku sa su aboku ku sa su hanya su zama mutane su zama masu tausayi ki kan she zai zai koya muku dawanan kyale in sun kwace dawanan za ku gani dan an ce su ne dawanan na ta tara wannan shine cibiyar rayuwa abinci sun zo sun kama mare na wurin amma kuna zaune kullu babu na bangar babu babu kalma babu addini ne to ga sahabai yanzu ba shi da fishin amma wanzu Allah ya ce su bada sadaka abu akilu mu yake da shi zuwa ya dauke ita ya sai da shi sai sa'i daya wannan sa'idan a cikin wannan sa'idan ya raba amma muna shi sun zarge shi in za a ce unguwan nan kawai unguwan nan mun san matasa nan a ce kowa kowane ranar mu tara naira biyar biyar a ce a yi shekara wannan naira biyar biyar me ba za mu yi ba jaridan ne ba za mu yi ba ne ko website ba za mu yi ba ne ko tarjima littafi ba za mu yi ba ne ko wani irin agaji ba za mu yi ba yanzu mata nawa ne a nan unguwa jan yanzu shekaru uku da ya wuce a da aka ba shi naman layya ya ci a kofan gidansa ya ce ya shigo da zai kyau ba saboda ƴaƴansa da iyalinsa ba su taba ci soka ɗaya ba waɗannan suna nan ba da wanda arna suke kwaso su su tafi da su ƴaƴan musulmi su je kawai wanda aka musulunta su su a tafi da su jos akwai masaji ne a kiristanci yanzu jos ƴaƴan musulmi ne nan arewa sarkin dutse an ya masa albarka sarkin dutse ne tashi ya nemi lauya ya shiga kubu ya kwashe ƴaƴan kudu. duk wanda zai bada yansa shi ya takarda yanzu sarki ya ware ya ware wuri ne babba a fadansa na gan shi yana cikin yan shara sarki nusi na je gunsa ina wasa da yaran da yaran sun kai yara talatin da wani abu ana koya masa ajini kuma yasa su abu uku yaran sun je can sun shigo da iyayensu musulunci abinda sarki ke yi sai sarki na wuce shi ka tunda kai talaka ne na wuce don wuta ka zagi sarkin gargajiya meye meye to kai kana na da fason ka baka da komai da abin da ka aji da abin da yake sarkin dusa abin da yake na gan da ido na ne kuma na je tara ji ya tara yara ce ga mala ba su wannan yi wannan yi wannan tambaye su muji me yasa zan yi wannan ba yanzu duk abin da ne da su suke ya'ya musulmi ne za su kosu a nan su zo Kano ku gan bala'in da zai mana da arewa mai yanzu namu sha zunan daga zamfara da wannan shiga zo yaro yana kwance wance daga baya ya rinka koyi da yan in fashi hanya duk waɗannan da muke mangaran ba mu saya mu mun tashi a tsaye matasa wallahi ba ku tashi a tsaye ba wallahi wa rabbul kaba kar ku san mana Allah zai kyale shan tashi a tsaye mas'uliya ne jami'a ba ram da wani hukuma taimaka da hukuma Allah ne fakire hukuma zai iya ce da su ne masu shan kwaya ne hukuma zai yi in tallanna masu sai da tallanna ake fiyade da su barayi ga nan shi mun taimaka al'umma mu ne baki ɗaya al'umma mu shi mun taimaka shi mun taimaka da ilimi mun taimaka da shawar mun taimaka da abubuwa in shi ba in arewa ba ne ba duk tafiyan daya ba ne don mai su suka yi wannan zuciya su da ba kan daidai ma suke ba ike cewa kara kana rasu sallallahu alaihi wasallam ya amur bi sadakat fa yahtalu ahduna yahtalu man yaktahid shi dai daga cikin mu yastahid ije yi sha wahala wa ya sa yi kai ko mu wa shi ya yahtar kai ko mu wai nemo shi bijikan bi shakal anfus hatta yaji abi mud ya je kawo mu nabi daya abinci kuma sha karba domin akwai kowanne yake bukata mu nabi dai yana bukata mutum dai yana bukata mu nabi wallahi wa rabbul kaba akwai macin da yan wadi na sa su a nan suka je yana da suka cikin yan kwamitocin nan yan majalisai na akwai masu gaskiya talibai wanda na su sun je sun samu mace ta da yaya kamar mata yaya guda biyar ko wani abu aka dauki dubu daya aka ce ta gasa ta ringa siyo kayan miya yanzu ta samu fiye da dubu goma a cikin ta take ci za a raina dubu daya wani kuma wani aka aka aka ba gari shinkafa kwano daya a cikin sallan nan shi ta fashi da kuka ta ce tun da Allah ya ce ba ta ba ta kwano daya ba shinkafa to irin suna na da yawa suna na da yawa kuma muna da lafiya kagin nan hatta ya ji abilmut ikamu da nabi daya wa inna li ahadihim al shine sahabi ke cewa wanda suke ba da nabi daya suke shan wahala suke bayarwa kagin sakamakon da Allah ya masu da su mutuwa ba wa inna li ahadihim yawman mi'ata alf akwai wanda wanda da aikin ice suke yi amma tun da suka bada wannan sadaka yanzu suna da dinar dubu ba in kuna son dukiyan ku fara ma Allah aiki ku gani wallahi wallahi wallahi na yarda da Allah cewa duk mutum da yake zuciyarsa yana ya abu dan Allah to sakamakon sa Allah shi nuna masa nan duniya kafin mutu in dai zuciya ne da sosai kai ka gani kai ka gani mun gani wannan mun gani malamai a sojiya mun gani malamai masu tose mun gani inda karshe yadda al'umma suke so su kuma yadda Allah ya karbi ibadan su yadda a zahiri ba abin da ce shi Allah shi ka gode ma Allah annan mala bakar gumi kyautan da aka ba mala bakar gumi da an ji can ku duba mala bakar gumi da ya ji can da za a ba da kyautan ko yana saman wannan kyautan zai kudi ne wannan lokacin amma mala bakar gumi ligansa ne wannan bai bai wannan sudan an zane shi da ya gama an fasi yace an ba wani kaza an ba haka mala yanzu ba komai ya a ce raba ma ta nan wurin to amma in dai sunna shi na Allah ba wajen lecture to ba kai ba kai komai ba ba kai komai ba ba komai ba hmm. Allah ya soke ka annahu yu'aridu bi nafsihi mai rawi ke cewa wanda ya fada shine Abu Mas'ud ina ina fassara kansa ne yace wannan lokacin da yake fada shi ke da kuɗi wanda ba wanda yake da shi ina daga cikin wanda suka shan wahala amma Allah ya bashi ina gaya maku wallahi ba alfahari ke yi ba maka na ji na kama gida a maka duk yan wanda muke jami'a islamiyya sai su canja kudin su da ana ba su riyal dari biyar duka muke fashe ni zo kama gida gidan ma na hada da iyali duke iyali na in ta yi mangan shin da ka albashin ta nake dauka hada da nawa shin kama gida mai daki hudu dubu takwas a riyal shin biya shekara wata na shekara na korin wata na shiga to duk taliban da suke madina mafi yawa matan ba su takardar zama tun ramadan za su gangaro da iyalinsu zo su kwana gidan iyalai ya na daki wari mata daki hudu maza kuma daki daya wanda zai je kwana je kwana eh baka da ka isa ka kama gida lokacin haji to duk an tarin nan shin tara su ba gidan to ce kowai idan kawo riyal goma goma mun ga ci abinci wani in ya tashi nan ba zai zo ba yana harami ya bari iyalin ka ba she je can harami yana sai tarafin sa ba zai saki zawa ba dole sai da iyalin sa shi mu canja to billahi la Allah la ilaha huwa na gano billahi lazim shi da an ne bude mun wanda ko in ga girban da abin da zan su abinci shi ga an kawo fiye da wannan na gani wallahi ba ina fadan mi ni'ima wanda na gani saboda ruwa ba hanya bane hanya ba ruwa ba hanya bane rashin tosai ba jini bane wallahi shin su da suke canji shi da nazo na fi su a bani ba nema ba wata na wani shiga gan wani malamin mu ya zo da mu ya ganta karmi da yawa kamar mun zo suna sai ta ce na malam wanda bakin naka ne jika da doko rago da shinkafa da komai a kawo min ban da wannan kuma an ce an gan wata ba cikin su da wanda zai sai shinkafa ba da abin e eh, corona dina to shin da kuma in jafar da sauran wanda su ne dan ta kife an ce a auna a auna ba kowa to mun zo garin nan ba su ba ina can ba su ba to menene saboda kudin da kuke boyewa ba kwa ku hada kai ku yi addini da shi wala asara ce za zaka mutu amaryan naka ita zaka siyo kaya mai kyau ta nemi saurayi kasu ya aure ta ku kwana gadon ku kana can bakin ka duk yaro yawo yana can zuba ana maka tambaya ita kuma ba ruwanta ta yi kuka rana daya kwana biyu in ta tuna zuciya shi ta yi shiru ya sa su kana ganin dukkan su rayuwar su ba su yi mamaki wannan bayan Allah eh musabaka za a ba su bumba zai shiga ciki kowane shekara su musabaka ake an yi nan shi almajirin musu zage mu ba musabaka ake so jiya in shekara ta sha a kira malamai duk malamin Kano nan a cana sa fito da hukuncin ginin al'ada wanda ya zama mu istihaba ya hukuncin sa yake sha ba ku dama ko ya wanda ya kawo na yi daidai sha ba shi kuma miliyan talatin a karfafa ku da yanzu ne mu aka ma mama an baka kudi a haika gwamnati ya sai shi shi ba ruwansa da jihon nuka yi fa a ndi we to a can kuma na yi ne don a saba malamai su yi nan zai a saba malamai su fito da a ce yanzu mutum da an ka bashi kwangila kwangila na shi miliyan ɗari daga bayan kara kayan aiki lokacin da ya karba dala naira ɗari takwas ne shi yanzu ya kama dara, ya koma dubu daya to kun yarjejeniya da wannan kwangilan to shi wannan cinikin zamani ne wace hukunci za ku da shi shi a saki malamai su tafi yanzu an tambayi malama yanzu wannan irin wannan ta girban da ake mutum na aka bashi gada yana so yi abuwa an gama an bashi lokacin da canja kuma tsaya waje zai tsaya ina yi shi kayan ya daga za a kara masa kowa a rushe kasuwancin ko yana yi kayan ya sauka to duk waɗannan fiki na zamanin za ga shi manyan manyan malamai sun wallafa shi su kuma can asalin ciniki wannan cinika abin da ake kira abin nan kwangila za a mayar da babu salam ne don shi kaje ka'ida akwai babu salam wanda mutum zai baka kama dubu ɗari ya ce shekara ɗaya nan gaba ka kawo buhu kaza kwanu shinkafa kaza to babu salam kenan ma'ana wanda ya karbi kwangila za a mai da shi wajen babu salam ne babu salam amana ne ya karbi kuɗi ba za a shiga ciki ba in kuma sai da sayarwa da shayi hukunci duk irin wannan ka sun wala fa tafi a kai da ce mutum eh, annansa ya za a iya dauko hannun mace a saka masa mutum ne ya za a yi ga jikin mutum in za a mashi operation akwai alluran da ake masa ya fito cikin hayyacinsa ya za a iya masa wannan ilimi ka ga yadda suke fito da shi wannan shi ne karatu kuma in ka ce baka dukiya na fita hankali to bumbazin in ya ci sha faɗa cewa bumbazin ya ci ana faɗa ba da kudi ya ce na ba da dara hadis don shi ya gina dara hadis kafin ma jami'a islamiyya su gina shi sa kake ganin dokta yana masa dara hadis don ya san me dara hadis duk matasan da suka tafi ba su samu makarantar hukuma ba shi bumbazi zuba ciki ba su da takardar zama yan sanda sun kama su hozu zuwa fagulu she ma shugaban kasa waya cewa almajirai nan sha kama su rawa masu takarda duk su ne Somalia su Ethiopia su ne Sudan su ne manyan malamai yanzu wanda ya fita kuma ya tura shi a Birtaniya yana da turanci ce je ka yi da'awa i biya shi ba tabbatan shi ke biyan su shi ranar da ya mutu suna kuma hukuma ne ya dauki du'a sun kai dubu shi da ya mutu albashi ya saya aka gano cewa shi ke wannan aiki wannan shi na jiya lafiya kagin manzo Allah ya ce bam da shi abu abu abu akili ya ce bam da shi amma manzo Allah ya ce ku ba da sadaka da shekarun mu za mu kirga lafiya da kake da shi wani mashi da lafiya wani mashi da lafiya amma mu saboda mutuwar zuciya mutum yana da riga goma ina da abinci na gidan haya she je yi bara me yasa saboda ina son banza she je yi bara saboda shi je yi bara saboda shi ba da shi ina da gida ina da kekensa ina da aikinsa ina da mata ya kyankyasa amina ba. amma lafiya na kallon wanda zai iya doko isoja ka ya shiga cikin duniyar nan ya kaucewa babu قولي استغفر lahum او لا تستغفر ان تستغفر 70 فلن الله nan manzo Allah sa nan za ku gane manzo Allah sosai eh, in kana ji in baka koma sira manzo Allah ba ka cutu ku cikin surat bara'a da Allah ya ce da manzo Allah wannan ba ummani ne labari ne jumla khabariya ce ba jumla insha'iya bane jumla inda umarni ne da manzo Allah sai yawa zai amma wannan jumlan ko da ya zo kama istagfir lahu aw la tastagfir lahu ka ga wannan jumlan kama umarni ne ba umarni ba ne labarin Allah ke bashi ya ce in ka nemo ma munafike gafara ko ba ku nemo masu ga ko ba ka nemo masu gafara ba ko ka nemo su ka nemo masu gafara so ɗaya har guda saba'in to fa Allah ba zai yafi masu ba wannan jumla labarin Allah yake ba manzo Allah ba umarni ba ne da umarni manzo Allah nan zai saya laraba suna da wani abu da in dai abun da aka ce so saba'in to abu ne na karewa a ce zan ma duka so saba'in to an gama da kai kenan ma'ana abu mai yawa suna yawan yi da shi saba'in to shine qur'ani ya sauka da wannan ka nemo masu gafara ka nemo masu gafara ko ka nemo masu gafara ko ka nemo masu gafara so saba'in ni Allah ba zan yasa kage labarin ne to amma ne yana da wani abu duk abin da ya zama narko ne Allah yakan fasa duk Allah ya rubuta mutum cewa dan wuta ne Allah yakan zo ifasa a sa shi rahama wannan ka'ida ne wurin Allah amma duk mutum da Allah ya ce dan ajanna Allah zai fasa babu in Allah ya rike ce wani dan ajanna da an gama ba yin da za Allah ya je amma zancen narko Allah yakan fasa to shi ne na daga cikin sunansa al-ghafur ar-rahim duk sunayensa sunayensa ma'ana ne mai dimbin yawa shi zaka ce al-ghafur rahim kayi abu ba abin da ya hada ka shiga wuta shi dai ka ba kausai na ana jira ne kawai ciro ranka to za ka yi wani abu alheri ko lokacin mutuwanka Allah ya kimsa maka kalmar shahada ko ka yi wani zumunci shi Allah ya ce ta yafi maka baki daya kamar yadda hadisi zai zo ku ji to Allah amma da Allah yake wani dan aljanna ne daga baya an fasa sa shi wuta babu to manzo Allah tunda wannan zabi aka bashi munafikin nan ka nemo musu gafara ko baka nemo musu gafara ko ka nemo musu saba'in ba Allah ba zan yafe ba to amma duk da haka manzo Allah yana sa rai in dai yana naci la Allah Allah zai zo yafe ku duba hikiman fa Allah ya ce fallan yaghfir Allah lahum amma duk da haka manzo Allah bai ciro buri ba yace ni Allah ba zan yafe masu ba amma tunda wajen narko ne manzali na sare ku gane wannan karatu fa don wata fahimta ce a ce to tunda Allah ya rufe kofa don manza don mai manzo Allah ke shi ka dauki ka'ida ka ce wajen narko ne ba fito direct wajen narko cewa Allah zai abu shi sa an da an ce mutum mumin zai mutu ita yana cikin baina mai khawfu raja karkarin jari daya wannan shine mumini kaga anan Allah ya riga ce da sallahi aksirallahu lahu amma tun da narko ne ni ina ta ina Allah zai ci na fasa yake cewa hadathana ubayd ibn isma'il an abi usama an ubaydillah an nafi an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma قال لما توفي عبد الله بن babban munafiki kenan sunansa abdullahi bin ubay jahu ibnu abdullah shi wani na cikin sahabi ne mai kauna manzo Allah lokacin da aka je fagen yaki waɗannan mutanen ansar wa ansar mutanen ciyawa muhajirin aka fara gabza yaki sahabani ya shiga tsakanin sahabai muhajirun da ansara shaitan ba zai bar komai ba ce wannan wannan kamar yanzu ana nan duk mutum zai lalace a banza shi ta fada ya na yi bako ne dan sokoto ne dan zamfara ne wai zamfara za a ce mutum zamfara na ce bako ne ka amma akwai iblisanci wanda a ce ai dan zamfara ne me ya kawo shakkan ko ka je zamfara ce kai dan abin nan ne ta duk irin waɗannan abubuwan sifofi munafikai ne ai dan zamfara ne ai dan dan ce na anan dan abin nan dan ba abin da yake mun sharri ma nan dushe a ce wai dan dushe na nan wurin aikin waza ba she zai rubuta takarda ce yayi nan Kano yaushe ka raba ko shi dan dushe ma da jigawan lokacin ana so a masa a raba araba raba shi ma raba shi ma sa ne can ije to da irin wadannan fitinan wannan abinda Abdullahi ibn Ubayy ya sake da aka yi wannan da'awa ka ce mutane sun ce ya mutanen madina wanda sun ce ya manzo Allah ce uha fa innaha munkira ce ku daina kirar wannan a ce wai mutum madina wannan mutum ku dai ko ke yi inna mal mu'minu ihwa a daina wannan fitina wannan da'awa ne da'awa ne da'awa ne wanda yake da albarka a gari shine mutum da yake da albarka gari arnan ba ku gani arnan cigaba su ga America yanzu a haɗu aka yi cakuɗa aka yi duk mukuzatu wa mutarajihatu wa nasiha suka hadu a can dubai da suka suka gina al'umma amma muka je kasashen larabawa sai ga yaman suna yake je su a kan haddi mu ne jahilai mu ne karshen duniya wannan kasa na ne ga jahilci kamar zai kashe mutum ya amfani kuwait da iraq aka zuba da gina akan haddi da menene duk wannan iskanci ne da abdullahi abdullahi ibn ubay ya samu dama dama min da ke nema ke ne shi mutanen madina ce ba ku gani ba na gaya muku wannan bakin fa ba mutane ba ne tun da rigimar ga shigo zai fito da geransa yi fitina ya ce sammin kalbaka ya kula ya ce mu da mutanen muhajirun daidai yake ka ce da karin ka yi bai cike ka ina ne fusu manzo Allah kenan sammin kalbaka ya kula ya ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna azmina halaza mun je madina ai zan nuna masu muni yan gari mm. muni yan gari na ji wani a nan dan siyasa shi ya rubuta cikin aminiya Ki cewa mutanen kano in ga ku zabi gwamna kar ku zabi baki shi wanda yake da guda bakwai ula bakwai na cika kai shi talatin mana don mu tafi ne ula bakwai kuma ku ne ku da tsari shi ga ba ku ya kawo matansa ku yi zina da shi shi ku yafi yaro ko ya zama dan kano kaga dai na da hankali ka zagi iyayen ka kenan mutum ba kawai zo da matarsa shi a yi da shi wa kake zaga iyayenka ko ko kanninka su ne masu zina to wai shi kushe baki ke wanda suka tsayawa wanda da ba sakoce ko wani dan zamfar ko wani ba kawai ya tsaya nan ka san akwai cikin girma ko wanda suke gani kawai ma ya zo ya mulki a nan tashi hankali ne eh <laughs> to duk waɗannan aikin aikin ba za aikin wofi ne wallahi mai tsoro Allah shi na gaba ka yadda ko ka yadda duba Obama duba yadda Allah ya yi eh larba ha yanzu namu ne kage musulunci amma suna kira Obama wai bawa ne sun ce mutum gini biyu ne akwai hur akwai ɗa shine uwan nasa America amma uban sa eh, abin nan ne bawa ne baki wanda ne mu daya ba suke mana wannan iskanci saboda jahilai ne yana sha'anu da kofi hannu abu yake wannan manna ba bai kwashe jimusa saboda in ɗin iskan asabiya ne amma su amerika suna alfahari masu ne shi uba usama kuma ba wai ya zo na aiki ya je yi wanke wanke ya je yi yadda ake gudu shi ba wai kama sha ka yi yayi da kakanni ba kawai aiki ya je yi aiki ne irin yadda ake ta kashe yan wanda aka zuba su a teku libya ko nan irin wasan ya je wanke wanke ya sake komawa ya zauna ya fi kayansa a can shi ne larabar suke ce bawa ne a yanzu kana jin laraba aswat bawa abd asma yayin dan wanka musulmi yake fa asma abd bawa uwanta ne dai hur da arniya fa shi ita ce hurra mu ne musulmi mu ne bakai ina jini za ta ba larabawa za a jini ne ike cewa lamma tufi abdullahi bin ubay ja ibnuhu abdullah to lokacin da ake dawowa da ubay yayi wannan wangan to shi sabi biska kawo bar ka ga manzo shi suka ci manzo Allah je mu kashe shi ma da abdullahi je shi yazo ya ga manzo Allah ya ce manzo Allah in dai zaka tura wani kashe baba na cikin musulmi la'alla daga baya zan ji haushinsa ka bada umarnin kawo kansa don yin kashe shi ya fi mun gan wani ya kashe shi kuma duk na jin sa shi kuma munafiki ne sai manzo Allah ya kiyale shi kai ji muna kashe sahabbai to anan ne in shi suka cafke wannan wurin eh kala cin na kashe sahabbai na shi a wannan wurin ai sahabbai manzo Allah munafiki ne anan ne ba sa gane me sahabi sahabi to cika kuma suratul najm ya cewa ma sahibukum bi majnun shi kace sahibi na su abu jahal ne wa ma sahibukum bi majnun wa yake nufi wadannan a'a ai mun su mutane makka ne ina magana kan kurashawa ne saka sahabi ka gane sahabi a karance tu sahabi wanda ya iman da manzo Allah ya yi ajini ya zai mutu akai amma don na ka ga manzo Allah kai iman da bayan kai ridda kuma sahabi ne kai ko kai imani ka zama munafiki sahabi ne kai shi imani ya tabbata na sahabi ke hawa shi da sun koro duk mafi yawa su haka duk wanda ya saba Allah kafiri ne amma sun sun yarda su yi muta a yi zina a iskanci a kiyi sallar juma. shi mahadi ya zo duk waɗannan gafur rahim ne a kashe jikokin manzo Allah suna ta motar kaburi a can suna su man shin ne wallahi ba shin nali a ciki kabur mugira ne jahilai kawai ike cewa fasalahu an yutiyahu kamisa she yaro kasan akwai sirrin tsakanin uba da da inda baban ka yake da lalacewa ya mutu hai she ka zuba da awai shi ya ce manzala a bani liganka dan tabarku jikin manzala ana tabarku da shi duk wanda ya ce jikin manzala ba tabarku da shi ya rabu da shi munafiki ne an na tabarku da jikin manzala wannan sunna ce aikace na wani ne ba mu yarda ba don cikin manzo Allah da mai Ligan ligansa ikan cece mutum eh ligan manzo Allah yakan cece ka saboda aka yarsa manzo Allah lokacin da an mata wanka manzo Allah ya ce a dauko liga a saka mata ligan cikin manzo Allah wanda ya taba jikin manzo Allah aka sa mata za ka wani ba wani katin kuma da zo daga baya a doko ligansa babban ligan ce a sa wani likafa ne domin mala'iku sun tambaye shi ya ce ligan wani ne na ne ban ba bambancin da suke a nan fatalahu an yi wuta yawon kamisa yukaffinu fihi a baro ina sai isa ba zama likafanin babansa fatahu shi manzan ya bashi sun masa alahu bayan manzo Allah ya bashi ya tambayi manzo an yi salli alai ya ce to shi ka zo ka masa sallah nan ka ga gafur rahim ba dan ina so babansa da za ina na lalashi manzo Allah ya yarda da babansa saboda baba mutum baba mutum ne to shi sa kake gin da'awa ahli sunna na son gaya muku kana tare da abokinka babansa yana da tarbi har kasa ka zo kake cewa dan cibiyaniya dan wuta ne kage ba kai hikima ba don baka da tabbas cewa kafiri kira kake baban ka maka ya taba yin tijaniya ko taba wannan ba wanda babansa bai yi gargajiya ba shi ka ce in ka faɗa mangar ka yi hukunci wanda ya kasa amma ka zo mutum ka yana tare da kai babansa yana tijaniya ka sai dan wuta ne kuma baka dalili ka tsaye ka ga ba hikima cikin al'amari nuna ne ba kowa dan wuta ne wani ba ko na yi a nan shekaran jiya yake cewa shi kare wai shi kare ki sallah aka tambaye shi me ya ce ai da aka ce ya ce wai an ce wanda ai wanda ba ai ai suna manzo Allah ai arne ne amma ni ba yi kasu ba na ce to na gode ba kai kasu ba ko na ce kana auren su ce da ya kai auren su ce ai haka ce auren muna zama tare da su kaga akwai abin da ake kira jahilci ba yanda za a yi kowa ka sa shi a wuta kai kike da aljanna akwai kurakure akwai kurakure akwai wanda kuma sun yi son zuciya ne su wanda suke wanda suka kai su ce komai Allah ne wannan ai ba su da uzuri ka tsaye duk wanda ya fada kowane irin kungiya ne ya ce shi komai Allah ne dama kana sai ba uzuri kafiri ne wannan icin Allah ne waye ce wannan duk zancen banza ne wanda kuma ya fada abu zai iya fada abu kafirci amma bisa jahilci to ba kafirta shi ana masa uzuri jahilci shi ku kara sanar da shi don sabai sun gan ice an ya kayan shirk kayan yaki ana tabarku da icin sun ce manzo Allah kai maka mana haka ma manzo Allah yace innakum qaumun tajhalu da ce ko ba ne don wani yazo yana dauke cewa yi salati kaza zai shiga aljanna ko koyi kaza ga inda ka san dai bai san abin da yake ba gama gari ne kawai ahada mangar manzala da wani ko tofi manzala da ahada da wani billahi lazim manzala ya ba da mu da aljanna da sahabbai baki da mu zo yi fa wala bai kai manzala ba to ba shi ka yi shiru ba duk wani na tasuniyansa wannan wannan salati ya fi wannan wannan ya fi wannan ka tasuniya ne kawai duk abin da ya zo harshen manzo Allah billahi lazim ba za hada da kowa duk abin da aka ce abubuwa na daban da kowa sai ka duk mutum kashe bakin sa yake na fatan gane she a doki wannan kamisan a sa masa fatahu summa sala in salli alai in salliya alai yi masa sallah fa kama rasul sallallahu alaihi wasallam salli shi manzo Allah ya tashi don yi masa sallah an ta sahu فقام عمر كاغا من كان تاسو فاخذت بثوب رسول الله صلى الله تبت يا تبت كما زال هكا شنو عمر كنا فقال يا رسول الله اتصلي عليه shi manzo Allah masa sallah wa kadina haka rabbak ubangijinka ya hana an tusalli alai karka masalla ya doga da wata aya jumla khabariya Umar ya mai shi jumla insha'iyya jumla ce Umar ya fahimce shi hani aka yi to Allah zai gashi yana Umar cewa ba jumla ba habariya da ba insha'iyya ba ne ne bambanci baka rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma khayyarani Allah zabi Allah ya bani ba umarni ne in ka nemo masa gafa ko ka yi jusawa amma bai cin daina ba kalman daina baya ciki kalman daina shine insha'iyya amma in yi ko yi sunan sa menene khabariya eh akan kaida usul na fata kuna gane wannan ta yace shi na Allah yace fakad istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in ka nemo masu gafar ko baka nemo masu gafar ba in tastaghfir lahu 70 marra kage mangara nan zabi Allah yake bani bai ce da ni dena ba da akwai kalmar dena ba zan yi ba to amma tindik kuma dama ya bani kuma babu rahama kuma bude yake ba zan fasa mita ba Allah ya kaza ku ga anan za ku gane wani ilimi mai zurfi ko Allah ya kaunar ko wane yayi kaza dan wuta ne wane yayi kaza kai fashi ka sha kwaya ka ci iyaye ma dama kana da ruhi kana numfashi ka daina Allah zai bari in ka daina kai kuma tabbata nasuha zaka ga tashin ciyama dai amma zaka shiga cikin masu in dai taubata nasuha ne to Allah zai amma kai nadama cewa ba za ka karba ba to shi yafi bala'i shi sa duk mutum da yake da rai bai mutu ba to Allah yana son sa mutuwa barkata shi sa manzo Allah baya so mutuwa barkata ina roƙo Allah kana wucewa wani bango ko irin babur nan inda ake ta kashe mutane shi sa da kuma bai tashi yan babur nan su rinke kai mutane lahira na da wuri ba karam shari ba ne ba ka shirya ba a tafi da kai eh kuna dariya ne mutum lalaka ci bashi ka ka ba dangi da zai biya lalaka zage wani lalaka wani daga marhaba ma ne an kashe shi baka shirya ba in tsohuwa sace mara kwam na gama na ce me ce lahira nake son tafi na gama duna na komai idan sharin da nayi nayi tuba yanzu a sak nake so ne a tafi na gama yanzu ban san gaba ba karin zan sake yin laifi sai a shirye nake duk abin da nayi yanzu na daina yanzu a shirye nake ba zan iya laifi ba amma ban san nan gaba ba yanzu an karɓo raina shi nake bukata na shirya yace wasa aziduhu manzo Allah yake to ba wai saba'in ba zan kara mu ya san manzo Allah ya fara haka ya san ya san kayansa ya san Allah ya san waye Allah ya san kofansa a bude tun da bai rufe ba tun bai rufe ba duk ko kofansa a bude yake ce sa aji in kara zan kara ya san Allah wa ta'jidu ala saba'in قال she shi wannan wurin tunda bai san hanyar ba ce tufa inna munafiq to zaka ce da wannan ko eh munafiki ne ya za fa salla rasul sallallahu alaihi wasallam shi da masa fa Allah wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala takum kabri anan wannan shine jumla insha'iyya yace daga yau karka masa sallar karka sa kabarin ta karu ko masa gafara yan wuta ne annabi manzo Allah ya yanki kauna cewa munafiki ba za a iya masa sallah ba amma shi da ya ji har ya kura kwaci saboda Allah yake cewa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin to haka ake son mumini kasance karka yanki sammani karka yi mummuna addu'a manzo Allah kuma in ka ji abinda ubayy ya faɗa ma manzo Allah Allah kawai ne sai ya ce alaika annu Eh, ya ce jakin ka ɗoyi ke yi ya ce ka je ka yi testa suniyan ka can ayan qur'an kenan kar ka karanta mana ayan wanda ke so shin ka je ka karanta mutane can wanda ke so zai same ka can ka karanta mana wani aya nan da ina wucewa ana rigima shi yasa manzo Allah ya gamsa ya yace kai kyalimu nan ba ruwan ba abin da ya kawo miki ba ma san jiwara na ayan ka kar karka karanta mana mutan kai jakin ka ma ɗauki. ke yi amma manzo Allah ya bai masa komai ba balma lokacin da yake ba labari ya ce kagin baban wani ga abin da yake yi ai malaji ne abin da muka rasa naci da rashin hakuri wani an kama shi kamar maciji ne zai ciye mutum ma da fushi da abubuwa babu babu babu babu babu hakuri to ji jisun zai fito ka kagin nan yace hadathana yahya ibn bukair na lays an uqail wa gairu ghayruhu ni lays حدثنا عقيل عن ابن شهاب الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس اقوي تحويل نسنه عن عمر بن خطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن بن ابي بن سلوك du'iya lahu rasul sallallahu alaihi wasallam can ya riga ya fada ma waye anan an mai da shi mabulin mashhur mana dansa to li salli alai don manzo Allah masa sallah فلما قام rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya tashi zai masalla wasabtu ilai shi na bakar shi na umar ya ce wasabtu ilai shi na tashi tsaye na mika na je gunsa wasabtu kana zaune shi ka furka ka tashi fa kutu ya rasulullah atusalli ala ibnu ubay shin zaka yi sallah babban nan yi kaza wa kaza ya fada wuri kaza ya fada wuri kaza ya fada wuri kaza abinda ya tsana aji ne abinda kafirci ne wa addid alaihi ina yana umar ke cewa ina kirga masa addadi mai yawa abinda ubai ya fada da yawa wurare da ubai ya fada ya fada kafirci ya fada abubuwa ubadi <laughs> da alai kawo ina ta nemi saman gano fata basa mara su salafan zali na dariya eh umar yana kirga ba ta ba zage ka ba ta ba zage shi tare yake shi dai na sa Allah ya fi masa shi ne ka'idan sa ba zagin da aka yi ba kajin wannan wannan ba wani hadisi da za a dashi da manzo Allah kan wannan abu a rayuwar mu ne baki daya wallahi shi sanna jima'in wato sai wanda suke dauka wansu da ake cewa wani kakin matsayin manzo Allah wannan bakar mu asara bace duk mutum da ka san shi a duniyar nan don albarkacin manzo Allah ake mutunta shi wani malami ne ma don malami bashi ne nasa sha ne manzo Allah ya ce in kuma ibada ne ba a ife wani mutum da zai ibada irin manzo Allah ba ba a ife shi ba kuma ba za ta ba ife shi ba kuma abun ma ba zance ibada ba ne sahabi wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ido da manzo Allah kuma imani da shi ka zo ka doki jabal uhud ya zama azurfa da gwal ka doki duk Najeriya ne zama azfar ka ba da sadaka kai kiyam leli ka ba za ka yi irin sa bakar ba ba wai ka iya ibadan ya za ce tun da aka yi sai ka yanzu kana kiyam leli har ka zo ka mutu da tarbi ka so ko daga ciki baka ci ba baka sha ba to ka mutu baka kai su a bakar ba ne dalili haduwa ganin manzo Allah da imani da shi wata class ce ba a samu sa sai manzo Allah ya ce khairun nasi karni suma lazina yalunahu suma lezina kuma ya ce sahabai na ko dai daga cikin ku kun ba da kun da kun kun infati a dukiyanku wanda ya kai jabal uhud jabal eh, jabal eh, abin nan uhud in ka ce da jabal uhud gwal ne kuma kun ga jabal uhud nan ya kwanta nan ya wuce nan da ungugu jabal uhud ka waye shi girman sa daban ne ya ce a ce ku tabi da wanda za su zo daga baya su cedde wannan gwal ne a dukiya ne su bayar bai zai daidai da kwano rabin kwano na wani sahabi ya bayar ba kaga ashe duk ibada da zikirin da zaka zo ka yi ba za hada dai to ina yan Khomeini duk wani ibada zaka yi manzo Allah ne fa muddin nabi ya ce duk wanda zai zo daga bayan sahabai na su yi ibada duk su cadde kamar ohudu su cadde kamar ohudu ya zama azurfa da kwal billahi azim bai kai mudin nabi da sahabi ya bayar ba manzala ne fara ganin manzala da iman da shi wani wani class ne wanda kuma ba za a samu ba shi ne yake cewa hmm, hmm, Allah akbar فلما كان رسول صلى الله عليه وسلم وسبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقال كار يوم كذا يا زاجيك يا زاجي اديني كذا وكذا قال اؤدد عليه قوله ان تميمي تابوان ليكي فتبسم رسول الله ما قال انا مرمشي بماذا أمبا مرمشي wannan halayen Allah ya ba mu ko dan daya daga cikin ɗari ko dubu wannan shi ne musulunci wa kara shi manzala ina mumushi ce akhir anni ya umar ce je ka umar bari nan ce ka yi jinkiri da ni koma can je ka can da surutun ka tale ni ce umar akhir anni ka nisance ni ina mumushi umar ki ce bai taba ce kaza ba ce kai ku ba can ba ni wuri ya umarci kashin shi yasa ya yi sallah bai ci abin da umar ke fara baɗi ne ba ne daidai na mina murmushi ya san to duk abin da aka yi ba shi na kwance ba bawa ne tufe ne yana neman masa rahama umar kai kake kirga wannan ba an gama ba kuma duk wannan rahama Allah ne Allah ya sa to manzo Allah fa sai yake fa duk abin da ubayy yayi ba Allah ya sa shi a cikin aljanna amma na taba jin wani da iya neman alis ne ce wallahi a janni na nuwa ni ba na bukata ai rigima kenan zai faɗa abin da ke zuciyarsa a janna ku yi ina nuwa ne wallahi ba na bukata a jannan dan banza ba janna ba dan dubu da rima wata na shi kane mai ka dan banza shi tsaro shi ya same ka ba kudin ba wallahi shi ka faɗa Allah yake masa wannan shi sa ku ga yayanku wallahi Allah ya tsine mu wallahi in ba haka ba Allah ya tsine mu wannan kalman kana faɗe shi ko daidai kake ku ga yanzu zai na zancen tsinuwa in ba da gaske ne Allah ya tsine mu waɗannan kalmomi na kana tarbiyyantar da yaran su ba ma Allah ganganci ai a janna koi na anuwa ne na bukata a ba janna ba ko kwan shinkafa da akwai ranar zaka neme shi an banza an doke ka an je asibiti ga kuma tun ka duk ya kumbura baka iya mangana shi kuma likita ne zai fifiye da ka lokacin da ka je ka yada ba da fadan kuma meye shi ai kana dan lafiyar ka ke da e, kanin mayafiyansa suka yi ligima shi e, abin nan marariya sama shi ba shi da sisi na da yara ya kusa yi mutu shi kan mafiyansa ya dauke shi kai shi asibiti ya kai masa komai ya warke da an kai asumance aka dawo da shi gida na ce da shi dankali da kwai da ya warke ya duba gida ya shi ya tashi ya yi zuciya shi ya ya je ko na kango wai shi baya son kango kan wanda ya ce ai an gama da kai an gama da kai shi wani lokaci kuma an gama da kai wai zuciya yake sai yake cewa fa falama aktartu alai yayin da na na na na sauyi kama manzo Allah na ta fada kala inni huyirtu zabi aka bani ba hannu aka yi ba fa akhtartu shi na zabi zabin cewa ni murahama ni murahama saboda kufa bude yake to yan wannan halayen ku bam da shi mu rufe Allah ko Allah bai bam ba zan samu ladan ne ma shi Allah yana da wani abu ya ba ku wajibilla wani tafiyan da Allah ya ba shi da wuya yaru kun daga maciji ne eh shi kare har yake yi to amma duk da aka ka san ce wannan halin ba kyau ka roki Allah ya gyara ma shi ma wani abu ne ka nemi Allah ya gyara maka wani abu ne mutuwar zuciya ne shi na Allah baya so mu ce mutun zuciya babu rahama babu tausayi babu wani abu to Allah baya so kaga anan law alam manzan lafi da na sani anni in zittu ala saba'in na kara fiye da saba'in yugfar lahu la zittu alaiha ya ce da na san Allah iya saba'in ya ce da ni na kara fiye da saba'in zai karbe ya fa abdullahi ibn ubay ibn salul babban munafiki shugaban munafike da na sai na yi saba'in zai so ɗaya ɗaya har saba'in ba gaji ba na kara in Allah zai yafe wala shi na yi malamai ku duba wannan abu ba mutum da makocinsa ko mutum ligima ka yi da babansa shi ta tsine wannan gidan har su zo su mutu dangi nawa ne aka yi ligima mutum da babansa da baban wani shi ligima ma abun kuma ya shafi dangi ya shafi dangi kuma babu rahama ana nan ana dawa yadda babanka baya shi da kaninsa ko kowane karka karka shiga ciki ka zo mu gyara duk addinin da ake cewa abai suna da fada babanka da kaninka su ringa ligima wala wani zancen banza ne addini da bai samu wannan abin ba na ba ta gane to she ce yugfalo alaiha kai manzala nan wannan dun rahma ce da sosai karfa salli alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam sun man sarrafa shi kuma gida falam yamkusu illa siran bai zama shi dan kadan lokaci hatta nazalat ayatan shi aya guda biya sauka min bara'a suratul bara'a mai ayan ta ce wala salli ala ahad minhum minhum daga munafike kenan mata abadan ya mutu babban karka sake yi ila kawai wa hum fasikuna sun kasance kafirai fasika anan kafirai ne kala anan umar yace fa ajibtu fa ajibtu ba da min jur'ati Allah rasul yace nayi mamaki irin jara'an da nayi ina ina ina sai ina jade manzala ni ma nayi mamaki abin da nayi daga baya ni ma ina ganin kai hanya ba ma manzala jafa'i ba abin da nake fara shi Umar kuma abin da yake fara ina tuna abin da mutum yake fada ma manzala Umar ina jin zafi shi sai Umar shi da aka kama mutanen badar ya ce manzo Allah fara ba dangina da suka zaga ka su zan fara yanka kafin mutu ta ba kashe mutu to Umar yana kariya anan yana kare manzo Allah ne to amma manzo Allah kuma Allah ta shi fiye da kowa ina ga duk wannan ya fi Allah rasul wa rasuluhu a'lam ya ce to kage manzo Allah ya fi mu sani babu kauli wala tusalli kage nan karamomin da Umar yake da shi shi yana bakar bashi shi karamomin da Allah duk abin da Umar ya faɗa in karamomin in ka tara na Umar ka kasa shi kashi hudu shi na Umar shi na bakar da daya ba karama bai nuna cewa ne fi shi bane shi na bakar ban da manzo Allah ba wani sahabi ne za hada shi da shi na bakar har duniya shi amma wannan karamomin da Umar suke da Umar ki da shi shi na bakar ba shi da shi sai ka an ce mutum mai karama ne ba wai nuna cewa shi ne dan da fi wani ba ku yarda ku san wannan na ku gano akwai cikin gari wanda yake buga nan haka ya fito da tufa a ce ku ci duk ta suniya ne ba a yi abin ba ba ido ba ne shi kansa da yake wanda bai san bai sani ba manzo Allah na Allah na annabawa na Allah kan ce da su ku yi kaza wani lokaci amma wani su karamomi kan zuwa ma bai sani ba amma kawai kana zaune rufe ido ka buga akwai wani qur'ani da aka ce kai da duhu sha zo sha da kusun yi haka an haka qur'anin suna zuba wai karama kenan har sau jiya ka kawo min dari shida wannan lokaci ake zaka ji qur'ani dare zaka je ka ba dari shida sha sa sa ma abin nan wani almajiri sa shi sa rufe da zanin kama alkafani to shi cikin duhu shi ka ba dari shida shi malami ɗauki alkalami yana rubuta a cikin wannan shi qur'ani yana zuba yana zuba yana zuba wala har sau jiya ka kawo min wani a da shi a yayi wannan da kafa gami ya ci kuma wallahi mutane musu sun yarda qur'an har da wannan lokacin fiye da lokacin ma ina jin lokacin lokacin abin nan ne lokacin lokacin buhari ne dari shida ke sani shi lokacin kudin haji ban ke guda biyu ne don lokacin dari uku ne kudin ciket na tafi sojiya dari uku na sai ciket guzuri na da tafiya dawa dari hudu ne ciki yanzu fa yace babu ka wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wa data kuma ala kabri yace hadathana ibrahim ibn munzir hadathana anas bin iyad kaga wannan karsu kankana ne shi shi ka koma salat sallan jana'iza to bai kaush da yawa kamar nan ba kaga shi sa shanin buhari na da yawa in kana neman wannan hadisin a cikin buhari shi ka koma kitabu jana'iza a can zai baka hadisi da guda biyu to shi ka kuma wajen tafsir wajen tafsir kuma ina shi ka kuma suratu bara'a can ne koro maka duk hadisan da suke da alaka da wannan sallah ce حدثنا bin abdullah ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa shi manzo Allah ya bashi ligansa wanda yake hada da cikin gangan cikin sa wa amara an yukaffanahu fihi ya ce je masa likafani wanda zai ka jikinsa kuma kama yusalli alaihi shi Allah ya tashi zai masa sallah ba aza umar bi sawbi shi shi umar ya kama liga manzo Allah fa tu salli alaihi shin za ma sallah wa huwa munafiq alhal munafiki ne wa kan haqa Allah an tastaghfira lahum Allah ya hana ka ka nemo masu gafara kala shi manzo Allah shi ina ma hayyarani Allah Allah shi ya bani zabi ne kai ne baka sani ba aw akhbarani Allah Allah ne ba labari ce in yi in yi in yi zabi ne na yi ko ban yi ba dai ne fa kare astaghfirullah ya ce jumla ko Umar Allah ya ce nemo musu gafara ko kan nemo musu gafara ko na nemo musu gafara su saba'in falan yakfir Allah lahum Allah ba zai yafi mu kala shi manzo Allah sa aziduhu ala saba'in inda zan kara saba'in Allah ya yafi musu da nayi karfa salli alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam sallaina ma'ahu duk da haka umar ya shiga sahu aka yi sallah tare da manzo Allah to anan dan shiya zai yi mamaki kaga manzo Allah ina na direct umar ya hana shi yin sallah yanda manzo Allah yake sai yi sallah nan bai yi ba hani umar ya yi masa komai karshe mai yace akhra an ya umar don lokacin bashi da lafiya an kawo takarda ya ce manzo Allah yana cikin damuwa rashin lafiya kar ku yi masa takarda da manzo Allah yana sai rubuta takarda ko wanda zai hana shi to yan sha sun rike wannan Umar ya hana shi Umar ya ce eh ina cikin rashin lafiya ai hana shi to lokacin ba kuna sake daga Umar kuma da shi Allah mana kuma da manzo Allah wannan ba bai ma bai zarce da hukuncin da Allah ya sai ba Umar ya hana kuma kun ce sai na li lokacin da aka ba wai in ji yan shi suna da wani hadisi mudu sun ce lokacin da manzo ya ce zai ba na Fatima sai na li to shi na li fatan sa baki ne shi na Fatima ta ce ai ba ta son sa shi na li ce ni za ta fi yaki ta ce to shi kenan zai nuna mata karfin nan ce Fatima ta zo ta zauna nan shine na Fatima ta zauna nan har aka je yaki aka dawo tana zauna nan daga nan to kage maukata muharramin da ne wannan lokaci ai in dai kana shi sa ibn taymiya ce in kana nema wanda ba su iya nakalan su su ba dai kenan wanda kuma jahilai akan istidlali da nifaka da dan shi ba za ka samu irin ba yanzu kana suka yabin shi yana da ya ce to farko an ce bakin fata ne saboda haka na fatima ba ta sauka an yi auren an yi aure mai kenan nan eh, eh abu le kuma shi nali ba shi da kyau da shi shi nali na sai birge shi shi ya aje ta nan shi ya ce ta zo da zauna aka je yaki aka dawo ma'anan shi nali na nuna cewa ni mai shaja'a ne lokacin kuma jarumi ne wanda na fasma ba ta sauka ba ba ta je bayan gida ba ta ci ba dan adam ne fa ba ta fado ba kuma manzo Allah yana kallon kaga irin ta suniyan ba mu hara wanda ba ne kuma an zagi sai na libaki ne su ta irin wadannan ta suniyan haka ne da suka zo suka zo suna so su kushe Zubair bin Awam sun ce Zubair bin Awam me zaka gaya wa Allah ranar tashin kiyama ka dauki mata manzo Allah kaji zaka yaki ka yaki ali ya ce kun kwaso daga makka har kufa ba muharrami ka dauki aisha amarya manzo Allah kun share tafiya ba muharrami ta tare da ita ni zan ga yawa Allah shi mun tafiya ta gani mokata shi yanzu suke yabon da Aisha ba kuce ba mata ba ne ke ba wanda kuna ce muharrami ce to kire kuke lokacin da ake towa akwai Abdullahi ibn Zubair shine muharramin da yake yanzu kuma kuna suku ya ta ku ce an tafi yan tafi mata ka yadda mata to ka yadda mata ba ne to ta duk lekin ya kare ma tana kudi suna su zagi sahaban sun rasa yadda za su yi suka ce ai don me aka share daga maka har kuba da matan manzo Allah ko dai daga cikin mu ne zaka ya tafi da iyalan baran tare matan manzo Allah shi ibn ya ta kai wadannan maukatan ko yanzu kun yadda mu abin da muke so ku yadda cewa matan manzo Allah ne

kage shi na liska yi sallah ina muke kuma shi ce mata abadan wala ta kuma ala kabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun shi nan la saukar wannan summa anzalallahu alaihi wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala ta kuma ala kabri innahum kafaru billahi wa rasul sun kafirce ma Allah da manzonsa wa matu wa hum fasiqun sun mutu alhari suna fasike kagen annan ne sun ba sa cikin kayan ba sa cikin sahabbai wa matu wa hum fasiqun ba ta cikin sahabbai ba cikin sahabbai ba ta cikin sahabbai musa nan ko mu kara ne na gan zafin ya muku yawa ko ba zuwa da wuri lokaci yayi lokaci zo ba kwa zuwa da wuri mutum ya tashi yanzu mai tafi gida la'an labashi da abun yi bai ma yi ba shi ya fara zage zage ba ne Allah ubangiji ya fi mana Allah ya fi mana abinda muka yi daidai Allah ya fi mana kuma Allah shirin baki da in wa mu da ba sanci sunnan ba su san Allah ya kara su ta in shi kuma Allah shirye su don ba sanci shiyan mu ba Allah ya fi mana Allah ya samu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam